muna roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta mu da rayuwa mai albarka in ba a manta ba shiri da ya gabata muna bayani akan ma yamhullahu bihi al ma'ana ababen da bawa zai aikata Allah subhanahu wataala ya kankare masa ainihin wato zunubansa wanda wayannan zunubai da suka mana yawa a kawunan mu muna da bukata Allah subhanahu wataala ya kankare mana su muna roƙon Allah subhanahu wataala muna bukata Allah subhanahu wataala ya share su to idan Allah ya share su wannan zai ba mu daman samun rayuwa mai albarka rayuwa wadda take cike da albarka rayuwa wadda take cike da ainihin wato muwafaka za mu same ta wanda za ta amfane mu a duniyar mu da lahirar mu mun yi bayani a baya ka abin da yake shine al-islam mana musulunci ya za mu daura mun fara bayani akan at-tauba za mu daura magana ainihin wato akan at-tauba tuba shine tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mun kara mun fara karatu a wannan aya da take cikin ainihin wato suratul furqan fadin Allah subhanahu wataala wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wala yadhnun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhludu fihi muhana illa man إلا wa amana wa amila amalan salihan fa'ula'ika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin wakanallahu kana Allahu rahima cewa Allah subhanahu ya ce wallazina la yad'una da wa'annan da basa kiran wani koma bayan Allah ma'ana ba yin shirka ba hada Allah da wani ba yin yanka don wani Allah subhanahu ruku'i don wani Allah ma'ana duk wani abin da ya shafi nau'i ne na ibada ba sa yi ma wani sai Allah subhanahu wataala shine ma'anan la yad'una ma Allah ai la ya'buduna ma Allah ilahan akhara ma'ana ba sa bautata ma wani abun bauta wannan abun bautan da suka rika annabi ne ainihin wato waliyi ne ainihin wato wani dutse ne wani gunki ne wani menene ba sa haɗa wannan wajen bauta tare da Allah subhanahu wa ta'ala wala yaktuluna nafsa allati harrama Allah sannan abu na biyu ba sa kashe wata rai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a kashe Ma'ana duk da suka sa Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a kashe ma'ana ba sa kasance ba sa kashewa ma'ana amma wanda Allah bai haramta ba ko ya yi umarni ana iya kashewa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi gaya mana cewa ainihin wato sittatun min al-fawasik yuktalna fil fil hilli wal haram ma'ana wasu sittatun min dawab dabbobi guda shida wani ruwaya guda biyar manzo Allah sallallahu alaihi ce fasikai ne ana kashe su a cikin harami ana kashe su ma ainihin wato a hillu wajen ainihin wato harami kenan to amma wanda yake ba wannan ba ba a taɓa zubar da jininsa sai ta hanyar hukuma ta kama shi da laifi ta yi bincike ta tabbatar da laifinsa ta hanyar kotu da sauransu aka yanke masa hukunci a zartar to fa sai dai in wannan amma in ba haka ba masu imani bayin Allah wala yaktuluna nafsallati nafsa harrama sannan daga cikin siffofinsu ba sa kashe wata rai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a kashe ta illa bil haqqi sai in akwai wani haƙƙi na shari'a wanda kuma wannan ma mun faɗa yana da alaƙa da hukuma ita kadai ita take da dama ainihin wato ta yi wannan amma bayan ita babu wani wanda yake da ainihin wato wannan dama sannan wala yadhnun sannan ba sa yin zina ba sa ainihin wato yin zina ba sa kusantan zina balle ma ainihin wato su aikata wala karabu zina ba sa ainihin wato kusantanta ba ka wala zunun ba sa yin ainihin wato zina sai Allah ya ce wa man yaf'al dhalika duk wanda ya aikata haka yayi shirka da Allah ya yi kisan kai ya yi zina ko ya yi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa yalka a fama, to wallahi ya jefa kansa cikin ainihin wato sto na zunubi ya jefa kansa cikin wato ainihin wato na zunubi malamai kuma suna cewa duk wanda ya yi shirka da Allah to shirka nan sai ta kai shi zuwa kisan kai duk wanda ko ya kai zuwa kisan kai to sai ya yi dina ko kuma duk wanda ka same shi ya yi dina in ya mai da shi sana'a to wata rana sai ya yi kisan kai to daga nan kuma sai ya wuce zuwa ga shirka da Allah subhanahu ta'ala. sai Allah subhanahu ta'ala ya ce duk wanda ya aikata haka ya jefa kansa cikin wata sto ainihin wato na zunubi ma'ana ya jefa kansa cikin mummunan laifi shi yasa Allah ya ce yudha'af lahul azabu za a ninka masa azaba ainihin wato yau malkiyamati ranar tashin alkiyama mana idan je gaban Allah ranar tashin alkiyama za a ninninka masa ainihin wato azaba kaga kenan yana nuna maka yin shirka wa Allah subhanahu ta'ala yana kore mutum daga samun ainihin wato rayuwa mai kyau amma rashin yin shirka fa yana ba da ainihin wato rayuwa mai kyau sannan kisan kai yana kore mutum daga samun ainihin wato rayuwa mai albarka haka yin zina yana kore dan adam daga samun ainihin wato rayuwa mai albarka shi yasa ma yake cewa wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adhab za a ninninka masa za a ninka masa ainihin wato azaba yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama ma'ana ga azaba na shirka ga azaba na kisan kai ga azaba ainihin wato na zina yudha'af lahu al'adhab za a ninninka masa azaba yau malkiyamati ranar tashin alkiyama wa yakhludu fihi ai ma'ana zai dawwama a cikinta ai ma'ana wutan jahannama kenan muhanan ai wano yana abin wulakantarwa yana wulakantacce ba kima ba daraja yana wulakantacce ba kenan duk abin da zai kai mutum izuwa ga wutan jahannama wannan ba karamin musiba bane kuma duk wanda ya tsinci kansa a wutan jahannama ran tashin alkiyama ya nuna cewa rayuwarsa ba ta yi albarka ba domin inda ta yi albarka ba zai samu wancan ba sai dai wanda bayan ya aikata waɗannan abubuwa a nan gidan duniyan ya yi gaggawa ya tuba shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce illa man taba sai dai ainihin wato wanda ya tuba illa kaga wannan istisna'i ne ma'ana istisna'i ne illa man taba sai dai wanda ainihin wato ya tuba bayan ya tuban bai tsaya a tuban kaɗai ba wa amana a sannan ya imani kaga kalman tuba ta shigo ashe tuba yana sanya me Allah ya kankare wa mutum zunuban da ya aikata Allah ya share masa zunuban da ya aikata wanda wannan kuma zai bashi dama zuwa ga samun albarka a rayuwarsa daga ya samu albarka a rayuwar duniya to ya samu sila zuwa ga ainihin wato samun albarka ainihin wato ta gidan lakira illa man taba sai wanda ainihin wato ya tuba tuba a nan tuba mai kyau taubatan nasuhan tuba wacce take mai kyau ba tuban muzuru ba ya tuba ya gobe ya koma a'a ya tuba ya daina ya koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala illa man taba wa amana yayi imani ma'ana ya kyautata imaninsa in da ba musulmi ba ne ya yi imani ya shiga musulunci in musulmi ne ya kyautata ainihin wato imaninsa wa amila amalan salihan abu na uku wa amila amalan salihan ya yi aiki aiki waje take nagartacciya ma'ana yayi aiki wacce take nagartacciyar aiki aiki mai kyau malamai suna ce al'amalu salih ma wafaqa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine abin da ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aiki na gari shine abinda manzon Allah ya zo da shi don haka wa amana ya imani da Allah wa amila amalan salihan ya bi tafarkin manzon Allah sallallahu sallah wajen ayyuka da karantarwa da sulukinsa da komai da komai ya tafi akan wannan minwali sai Allah ce fa to waɗannan masu wannan siffa alladhi taba wa amana wa amila amalan salihan wanda ya yi wannan fa'ula'ika to waɗannan masu wannan siffan yubaddilullahu sayyi'atihim Allah subhanahu ta'ala zai juya ainihin wato munanan ayyukansu hasanatin su zama kyawawa Allah subhanahu ta'ala zai juya munanan ayyukansu hasanatin su zama ainihin wato kyawawa wa kana Allah kuma dama Allah subhanahu ta'ala ya kasance tun fil adal ghafuran mai yawan gafara ne rahiman sannan kuma ainihin wato mai yawan jinkai ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba cewa duk al'umma ta za ta shiga gidan aljanna sai dai wanda yake aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa man ya aba ya rasulullah wa zai ki shiga gidan aljanna yace man ata'ani dakhala aljanna zalla sa sai ce wanda ya masa biyayya zai shiga gidan aljanna waman asani amma wanda ya saba man zalla sa sallam faqad aba to wannan ai yaki da kansa ya ki wa kansa ainihin wato gidan aljanna ba ka yan uwa mu tuba mu zama masu yawan tuba zuwa ga Allah saboda Allah ya gafarta mana zunubai ya gafarta mana kurakurai don rayuwar mu ta zama ainihin wato mai albarka rayuwar mai zunubi ba ta taba zama rayuwa mai albarka ba inama rayuwa mai albarka tana tare da wanda yake biyayya da da'a zuwa ga Allah subhanahu wataala sai nuna mana kenan a wayannan ayoyi cewa annaman manta taba waraja ilallah cewa duk wanda ya tuba waraja ilallah ya koma izuwa ga Allah fa inna Allah yubayyi'u sayyi'at ila hasanat Allah subhanahu wa ta'ala zai juya sayyi'atihi ila hasanat Allah zai juya munanansa su koma ainihin wato kyawa wato hatta munanan da yayi ma wasu ma suka ce ai su din ma za a tagirin su a juya su su zama ainihin wato kyawawa saboda me tuba da yayi da kuma ainihin wato kyautata tuban da yayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka fitar manzan Allah sallallahu alaihi yana cewa wa yatubu Allahu ala man taba wa yatubu Allahu ala man taba kuma Allah subhanahu ta'ala yana yana yana gafara ga wanda ainihin wato ya tuba ma'ana yana karban tuban wanda ya tuba mana duk wanda ya dawo zuwa ga Allah ya tuba Allah subhanahu ta'ala yana karban tubansa wa yatubu Allahu ala man taba Allah subhanahu ta'ala yana tuba ma wanda ainihin wato ya tuba ma'ana yana karban tuban wanda ainihin wato ya tuba ai mun tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da matan nan wanda ainihin wato ta yi zina bayan ta yi zina ta tuba wa uqimat alaiha alhaddu ainihin wato aka tsayar da ajiye ainihin wato a kanta wanda har sayyidina Umar manzala zai mata sallah manzala Allah sayyidina Umar ya na shiga gaban manzala Allah a alaihi cewa ya kamata sallah bayan ta yi zina bayan ta yi kaza bayan ta yi kaza ta yi kaza yana ganin ai bai kamata ainihin wato a mata sallah ba saboda abin da ta aikata na me ainihin wato na laifi me manzan Allah sallallahu ya ce manzan Allah sallallahu ya ce laqad tabat taubatan laqad taubatan manzan Allah sallallahu ya ce ai laqad tabat haqiqa tabat ta tuba taubatan wani irin tuba na musamman ma'ana ta yi tuba tuba wanda yake ainihin wato nasuhan ta yi tuba tuba wanda yake mai kyau tuba ba wanda yake ainihin wato na gani ido ko tuba wanda yake na garari ba a'a laqad tabat taubatan manzo Allah ya ce law qusimat baina sab'ina min ahli madina lawasi'athum manzo Allah sallallahu alaihi ce wallahi irin tuban da ta yi ma da za a ɗebi mutum saba'in yanzu a cikin garin Madina a raba musu ladan da ta samu da ya ishe su gaba ɗaya Lakata ba taubatan لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسئتهم من زال صلى الله والله تاي توبا توبا نجسكي يدا دازا أربا شو متون سبعين متانا قرم مدينة لوسئتهم والله دا يا انظر kalli wannan abin mamaki dan uwa yar uwa me yasa ba za mu tuba ba me yasa ba za mu koma izuwa ga Allah ba ku tuba mu tuba mu koma izuwa ga Allah mu nemi yardan Allah akan al'amura Allah ya karbi tuban mu wannan ya zama dalilin samun gidan aljanna tubu ila Allah jami'an mu tuba izuwa ga Allah gaba daya wa min jami'il khataya mu tuba izuwa ga Allah daga dukkan ainihin wato zunubai Allah zai gafarta mana za mu samu Allah mai yawan gafara mai yawan rama mai yawan ainihin wato jinkai mun sani wannan hadisi imam ah, abinan imam muslim ya ruwaito wannan hadisin sannan bayan haka mu ce gaba kaɗan mu tuna ƙissan mutumin nan wanda ya kashe ainihin mutum casa'in da tara ya kashe mutum casa'in da tara wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sa wala Allah yana cikin banu Isra'ila ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sa wanda sa yana cikin sahihain sa yana cikin sahihul bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari ainihin wato a kansa cewa me ya kashe mutum ɗaiɗaiɗaiɗai guda casa'in da tara ya kashe su zulman amma sai zuciyarsa ta buga ya ji cewa ya yi kuskure yana da buƙatan me ya tuba izuwa ga Allah yana da buƙatan tuba izuwa ga Allah don haka sai ya tambaya a nuna masa wanda zai je ya nemi maganar tuba a wajensa sai aka nuna masa wani mai yawan bauta wanda ba malami ba sai ce masa ai ba yanda za a yi ka kashe mutum casa'in da tara Allah subhanahu ta'ala ya karbi tubanka a Allah ba zai karbi tubanka ba idan ka mutu ka shiga wuta to a wannan lokaci ran shi ya ɓaci sai ya cika da wannan mai bautan ya kashe shi sai ya cika ɗari bayan ya cika ɗari da shi daga baya abun ya ƙara damunsa yana so ya tuba fadulla ila alimin sai aka nuna aka masa ishara zuwa ga wajen wani malami da ya je samu wannan khabar ɗin ainihin wato wannan malamin yake ce masa ga abin da ya aikata ya ba shi labari ya kashe mutum 99 daga nan kuma ya je wajen wani ya ce masa Allah ba zai gafarta masa ba ya cika da shi suka zama ɗari to yanzu amma zuciyarsa dai har yanzu yana neman tuba wannan mutum ya gaya masa cewa waye zai shiga ainihin wato tsakanin bawa da mahaliccinsa don haka ka tuba amma ka bar wannan gari naka saboda ina garin ya zama garin shu'umci saboda ko ka tuba maganganu za su yi yawa a kanka inda ganka ce dala dube shi ba mai kaza kaza don ka bar garin ka tafi gari kaza ka je ka zauna ka yi ta Allah a wannan garin har mutuwa ta zo maka to lokacin da ta waraja ilallah da mutumin nan ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala wa kharaja min baldatihi zaiban ila baladin ukhra aw ila baldatin ukhra bayan ya fita daga garinsa zai tafi zuwa wancan gari da aka masa kwatance liya liya'budallaha ma unasin salihin saboda ya koma can ya ci gaba da bautan Allah da mutane ainihin wato wanda suke salihan bayi wa fi tariki Tahul maut yana kan hanya sai mutuwa ta zo masa ma'ana sai mala'ikan mutuwa ya zo masa da mala'ikan mutuwa ya zo masa zai ɗauke shi to anan ne fa fahtasamat fihi mala'ikatun rahma wa mala'ikatun azab sai mala'ikun rahama suka zo sai mala'ikun azaba ma suka zo mala'ikun rahama suna mu ne za mu ɗauki ransa mala'ikun azaba ma suna mu ne za mu ɗauki ainihin wato ransa ma'ana mala'ikun rahama suna kafa hujja da cewa ai ma'ana ja'a ta'iban muqbilan bi kalbihi ila Allah ai ya zo ne yana mai tuba ta'iban halu kaunihi ta'iban ai halin kasancewansa yana mai tuba mukbilan bi qalbihi ila Allah ya fuskantar da zuciyarsa zuwa ga Allah ai yana mai tuba ne ya fuskantar da kuma ainihin wato zuciyarsa zuwa ga Allah su kuma mala'ikun azaba suna cewa a'a innahu lam ya'mal khairan mana eh ba mu ki ba ya tuba yana tuba ya miƙa al'amarinsa zuwa ga Allah amma to ai bai taɓa aikata alkhairi ba bai taɓa aikata alkhairi kattun ko so ɗaya a rayuwarsa ba domin ya tuba ya bar garinsa zai tafi mutuwa ta zo don ka bai aikata wani alkhairi ba don yana tare da zunubansa wannan fahimtar mala'ikun azaba mala'ikun ramakon suka ce a da ya tuba ya miƙa al'amarinsa zuwa ga Allah ya ma bar garinsa saboda wannan dalilin to ai Allah ya gafarta masa to suna cikin wannan magana fa'atahum bi ma'ana malakun fi surati adami sai wani mala'ika ya zo musu a suran dan adam faja'aluhu bainahum hakaman sai suka ce to wannan da ya zo yanzu ma'ana sun sa shi a tsakaninsu ya musu ainihin wato hukunci ma'ana ya musu hukunci ya zama mai hukunci ainihin wato a tsakaninsu faƙala kisu ma bainal ardain sai ce to abin da za a yi yanzu shine ku gwada ainihin wato tsakanin garuruwan nan guda biyu daga nan da ya zama yake yanzu a gwada daga nan zuwa garin da ya fito a ga kafa nawa ne mita nawa ne kilomita nawa ne a gwada sannan daga nan kuma zuwa garin da zai je a gwada a gani kafa nawa ne mita nawa ne kilomita ainihin wato nawa ne a gwada a gani to aka sai shi wannan ya ce musu fa'ila ayyatuhuma kana adna fa huwa lahu sai suke ya ce to duk wanda kuka ga ya fi kusa da shi to ku jingina shi zuwa ga wannan gari ma'ana idan kuka gwada kuka ga ya fi kusa da garin da ya fito to yana nan a matsayinsa na ɗan wuta tubansa bata karɓu ba amma in kuka gwada kuka ga garin da zai je ya fi kusa da ita to ku mala'ikun rama ku karɓe shi ya nuna ainihin wato an karɓi tubansa kenan don aka a wannan lokaci faƙasu sai suka gwada bayan sun gwada duhu adna ila ardin lati arada sai suka ga ai ya fi kusa da garin da ainihin wato zai je ne a nan ne fa faqabadatu mala'ikatu rahma sai mala'ikun rahma ainihin wato suka karɓi rayuwarsa kaga kenan bai aikin komai ba daga tubansa Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar masa da gidan aljanna a wata ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi ya yi ishara da cewa ma asali ma ya fi kusa da garin da ya fito garin laifin wanda da a bisa wannan hukunci da kaga zai zama dan wuta kenan sai Allah subhanahu wataala da kansa ya umurci garin da zai je cewa ta matso kusa ta ɗan matso sai ta matso garin da ya fito kuma sai aka umurce ta ta yi baya sai ta koma baya Allahu fa'alun lima yurid sai wannan umarni shine da aka gwada sai aka samu wannan result din da haka sai zama dan aljanna mala'ikun rahama suka karbe shi don Allah wanda ya tuba daga tuban sai ya samu gidan aljanna da ya mutu wannan da ya tuba ya zauna duniya ya yi ayyukan alkhairi kaga matsayi ne mai girma rayuwa za ta zama mai albarka kaga ko ai babban cin nasara shine ran da za a koma ga Allah a zama in gidan aljanna don haka yan uwa wannan kissa ta zama ibar ta zama abun lura ta zama ma'auni a wajen mu cewa lalle tuba yana cikin abin da Allah yake kankare ya share ainihin wato zunubai da su kuma yana cikin abin da yake sanyawa mutum ya samu ainihin wato gidan aljanna bayan ya samu rayuwa mai kyau a wannan duniya ya koma wajen Allah cikin girma da kima da mutunci Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mana haka ainihin wato a cikin rayuwa an samu hadisi daga Abdullahi ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu wanda Imam Tirmidhi ya rawaito hadisin kuma yace Hassan ya ce ainihin wato hadisi ne wanda yake mai kyau Abdullahi dan Umar yana bayanin cewa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi yana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubata abdin ma lam yugargir inna Allah yaqbalu taubata abdin malam yugargir cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana karban tuban bawa malam yugargir matukan bawan bai je gargara ba mana in dai bawa bai je gargara ba ma'ana zunubansa ba su kai shi zuwa ga gargara na halaka ba to Allah subhanahu ta'ala yana karban tubansa inna Allah la inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubata abdin Allah subhanahu ta'ala yana karban tuban bawa malam yugargir matukan bai zo gargara ba yugargir ma'ana bai zo gargara ba ya zama cewa hatta idan adrakatul maut har mutuwa ta riga ta riske shi yana bugawa ainihin wato a makogoransa zai fita ko alamu ya nuna gashi mutuwan ya zo gaba daya a wannan lokacin ya nemi gafaran Allah to Allah subhanahu ta'ala ba zai karbi tubansa a wannan lokaci ba ma'ana kai amfani ki amfani da lokaci da dama da ake da shi a tuba mai akhdari yana gaya mana daga cikin shurutu tauba annadamu ala ma fata wan niyyatu alla yauda ila dhanbin wa in kana muta labisan biha wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha ya bar zunubi a wannan lokacin an yatruka al ma'siya fi sa'atiha ya tuba ki tuba koma ga Allah amma wanda yake zauna yana cewa hatta ya hadini Allah cewa har sai Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da shi me akhdar yake ce fa innahu min alamati shiqa wa dams basira fa innahu min alamati shika wal khizlan wa basira wani da cikin alaman shakiyanci yana da alaman tabewa yana da alama na shafewar ainihin wato basira haka ya kamata bawa yayi kokari ya tuba zuwa ga Allah a lokacin da ainihin wato ya gabata haka a hadisin da Imam Muslim ya ruwaito da salsalarsa zuwa ga Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman ibn Sakrin al-Asa wallahu ta'ala alam kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzan yana cewa man taba qabla an tatlu ash-shamsu min magribiha taba allahu alaihi mana man taba ismu shart man taba duk wanda ya tuba duk wanda ya tuba qabla an tatlu ash-shamsu gabanar rana ta fito min magribiha daga mafaɗanta. mun san cewa alamomin tashin alkiyama daga cikin alamomi manya na alamun tashin alkiyama akwai tulu'u shamsi min magribiha rana za ta fito daga mafadarta ta taho har ta yi ta zo tsakiyar sama daga nan sai tirbas kuma ta kara koma ta je ta faɗi ainihin wato a yamma to a wannan lokaci duk wanda ya tuba gabanin rana ta fito daga mafaɗanta alamomin tashin alkiyama to wannan taballahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala zai karbi tubansa man taba qabla an tatlu ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alayh don uwa mu yi gaggawa mu tuba zuwa ga Allah mu nemi gafarar Allah subhanahu wataala mu tuba zuwa ga Allah daga kurakurai mu tuba zuwa ga Allah daga zunubai mu tuba zuwa ga Allah daga dukkan abin da muke aikatawa wanda mun sani cewa Allah subhanahu wataala ya haramta su Allah subhanahu ta'ala ya hana Allah subhanahu ta'ala bai yadda da aikata su ba mu tuba mu kyautata tuban mu izuwa ga Allah subhanahu ta'ala lalle tuba izuwa ga Allah yana daga cikin manyan abubuwa da Allah subhanahu ta'ala zai amfani da shi ya kankare wa ɗan adam zunubi wanda kankara wannan zunubin kuma zai sa ɗan adam ya samu rayuwa wacce take mai albarka rayuwa ta alkhairi rayuwa wadda za ta gadar masa da samun gidan aljanna wanda kuma ne yake nuna cikan rayuwa ta yi albarka insha Allah ta'ala saboda cikan lokaci insha Allah ta'ala a majalisi na gaba za mu ɗaura daga inda muka tsaya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 tashar Sunna TV tashar Sunna TV